Kalangu, studio Kalangu. karfe biyar da minti talatin cip cip gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku da labaru da harshen Hausa ga kanun labarun. A cikin labarun za ku ji sakamakon da katsewar lantarki ke haddasawa a birnin Yame. an buɗe wuraren kwana da wuraren abinci na jami'o'in ƙasar Nijar. A cikin rahoton na musamman na yau za ku ji bayani akan suhur ko kuma buɗe baki a cikin wannan wata na Ramadana. Assalamu alaikum sauraro yanzu kuma ga fasarar labarun dalla-dalla. A kotun shari'a na birnin Yame ana ci gaba da sauraron yan farar hula wanda aka kama ranar 25 ga watan Maris inda ya shuɗe a kan rufa'idan da suka yi ga hannun da hukumomi suka yi ga gudanar da zanga-zangar da suka bukaci yi a Yame. Kan rashin amincewarsu ga wasu matakai da ke cikin dokar kasayin kuɗi ta dubu biyu da goma sha takwas. A wagga rana ta hudu, Metar Larwana Abdurrahman da sauran wanda aka tsare a gidan yarin da kai na yankin Tilaberi a yau ne wato alkali mai tambaya ya saurare su. Jiya a da dare wato yammacin ƙasar Nijar ya samu zubuwar hadari haka zalika a cikin yankin tawa. Yau da sahe abokin aikinmu Omar Hamma ya yi tattaki a ma'aikatar hasashen yanayi don ya yi tambaya ko damana ta shigo ne. Madam Aminu Nafisatu jami'ar hasashe ta bashi amsa kamar haka. A nan Yamai an samu milimita goma sha uku na ruwan sama, a Tilaberi an samu tsatsaha, a Dosoma an samu milimeta goma sha takwas, Gaya milimita talatin da biyu. Amma dai wannan ruwan da aka samu ba shi ne ke nuna cewa ruwan sama sun fara gadan-gadan kenan ba. Manoman da suke cikin jihohi kamar Tilaberi Yamai Tawa da suka samu waɗannan ruwa to kada su yi shuka. Sai dai a ɓangaren yankin kudanci kamar Dandi, su a hali yanzu suna iya yin shuka saboda lokacin da suke iya yin shuka ko cikin sun daɗe shine wajajen goma sha biyar ga wata mayu kenan muna shawartar manoma na yankin dandi su suna iya yin shuka a gaida mutari muhammadu da fassara tun wasu 'yan lokuta wato mazamna birnin yame na fuskantar katsewar lantarki aji-aji misali kamar a ranar jiya inda masu amfani da lantarki suka yi suka samu ɓannar kayayyakinsu da dama. Mu saurari wasu koke-koken mazamna birnin da Habibu Garba ya naɗo mana. A gaskiya wannan ɗauke wutar lantarki yana bakanta mana ya sa na yi asarar kayayyakina da yawa kai har ma AC ɗina ya ɓaci sai da baya na gyara shi. Na tafi wajen kamfanin wutar lantarki na sanar da su sai suka kwatanta min cewa muna da yawa da muka zo da wannan ƙorafi. Amma sai dai na gyara kayana da kaina. Idan na sayar maka da kifi bai da kankara kana iya dawo da shi ka ce baka so. Sannan ita sana'ar kifi da zaran babu sanyi kankara to yana saurin lalacewa ne. To ba mu da zaɓi. Duba fa ina da inji amma da zarar na kunna shi yana ɓata mini firigo. Na sanya man fetur da ya kai na jika ɗari da hamsin. Amma banza koyaushe muna magana babu mafita akwai dai Allah. a kuma mun nemi mu ji ta bakin kamfanin nijilak ta hanyar sashen sadarwar kamfanin sai dai ba su ce uhun ba. Shugaban ƙasa Isu Muhammadu a ya sadu da sabon biran kwamitin sadarwa CSC a nan yame. A cewar Dr. Kabir Sani shugaban kwamitin na CSC sun yi haka ne domin gabatar da wato sabbin mambobin biran kuma su bayyana ma shugaban ƙasa lalurorin da kwamitin ke fuskanta. Mu saurari Dr. Kabir Sani da Rahilatu Sumana ta yi wa tambaya ta wayar talho. Mun kuma yi masa zancen wasu matsaloli na kayan aiki da na ma'aikata da hukumar ya ke fuskanta. Akwai wasu ayyukan kula da shirye-shiryen kafafen yada labarai mai matukar muhimmanci. A nan ma ana buƙatar ma'aikata. Akwai kuma wasu sassan da masu aikin bautar ƙasa ne ke rike da su. Tafiya suke idan sun gama. Mun bayyana buƙatar samun kayan aiki saboda fasahar zamani ci gaba take. Idan ana buƙatar ya ta yi aiki mai inganci sai an daidaita da zamani. A wani bangaren akwai batun kuɗaɗen tallafi na kafafen yada labarai. Mun buƙaci shugaban ƙasa ya yi ƙoƙarin ganin an ƙara waɗannan kuɗaɗe musamman kar a manta da horar da 'yan jarida mafi yawan su ba su da masaniya a game da dokokin aikin jarida mun ɗauki alkawarin matsa ƙaimi wajen horar da 'yan jarida da ma'aikata na sadarwa baki ɗaya. Asmana Shina ya fasarta kalamun shugaban CSC. albarkacin zagayowar ranar 'yancin kafofin labaru uku ga watan mayu jakadan ƙasar amurka a niger eric whitaker ya gabatar da jawabi wanda a cikinsa ya tunasar da cewa 'yancin kafofin labaru gimshiki ne mai fa'ida ga girkin zamantakewa mai haske da tabbatar da demokaradiyya ya kuma kara da cewa ya waje ga gwamnatin ƙasar Nijar ya mutunta dokokin da ya girka na kare 'yan jarida bisa gudanar da aikinsu eric whitaker ya jaddada da cewa ƙasar Amurka za ta kasance kulliyomin kusa ga ƙasar niger in ya kasance dai wato za a tabbatar da fifita 'yancin kafofin labaru albarkacin hulɗar nan za a samu wato hakikan cewar mutunta yancin kafofin labaru saboda masu zowa nan gaba. Jiya Laraba gwamnati ya ba da umarnin buɗe jami'o'i da wuraren cin abinci na jami'o'in niger. haka ya samu ne bayan kungiyar ɗaliban Nijar USN ta dage ta ɗage wato kiran yajin aikin ta na illa masha Allah da ta tsunduma ciki yau da sahe mun tuntubi mataimakin babban sakataren kungiyar ta wayar talfo mu saurari mun kaila Ibrahim. Abin da ya shafi sake buɗe jami'o'i da wajen cin abincin ɗalibai an tsaye da shi ne ranar talata karfe shida na yamma. Sai dai minista mai kula da ilimi mai zurfi ya ɗage shi zuwa ranar larba karfe shida na yamma. Abin da ke nuna cewa a hali yanzu an buɗe duka jami'o'i na faɗin ƙasar nan. Kun san bayan yajin aiki na sai mata gani da yawan ɗalibai sun fice daga jami'a. Kenan yau jami'a babu ɗalibai da yawa sai waɗanda suka rage. Kun san kwamitin zartarwa na haɗaɗɗiyar ƙungiyar ɗalibai ya fitar da wata sanarwa a ranar Alhamis da ta gabata ɗalibai su koma a jami'o'i. To da yake da yawan ɗalibai da aka rufe jami'o'i sun koma a gidajensu a hali yanzu dai waɗansu sun samu dawo a jami'a. Amma har yanzu akwai ɗalibai da ba koma a jami'o'i ba. A gaida mutari Muhammadu da fasara. Kwamitin zartarwa na kungiyar ɗaliban Nijar reshen jami'ar Zandar a ranar talata sha biyar ga watan Mayu dubu biyu da goma sha takwas ya umurci gudanar da yajin aiki na sa'o'i saba'in da biyu kwana uku kenan. Manufar ita ce ɗaliban da suka baro garin Zandar su samu dawowa. Ga bayanin dai Muhammad Malam Bukar babban sakataren kungiyar ya yi wa abokin aikinmu Mustapha Mamman Sani. Depuis on a déjà entendu des enseignants qui ont commencé à programmer leur cours aujourd'hui. Tun shi muka samu labarin cewa akwai malaman da za su ba da darussa a yau. Mu kuma mun gano cewa hakan zai cuta wa abokanmu da ba su nan, domin babu wani sadabarin da zai sa waɗannan abokai namu su kasance a zandar a yau. Saboda haka mun tsaye da shawarar cewa domin ba su damar dawowa jami'a mun kira yajin aiki na kwanaki uku sannan kuma mu baiwa ma'aikatan senu damar tsaftace wurare. Babu inda ɗalibai masu yawa suka koma garuruwansu kamar na jami'ar zandar. A sakamakon taron mu na gaggawa na ƙarshe mun buƙaci duka waɗanda ke da damar komawa gida su je gida domin kar su tsaya a nan su sami matsala ko kuma su ɗorawa wasu nauyi. Tuma da labari mu isa wato gabascin ƙasa domin ganin an so mazartar da tsarin kawo agajin maido hankulan su wa'anda wato lamarin tashin hankali ya rutsa da su da kuma tsohon 'yan boko haram da aka ahuwa a cikin yankin difa wata tawagar kungiyar kare haƙƙin dan adam ta ƙasa cndh ta kasance a cikin yankin difa tun jiya inda za ta rangadi shimfiɗar karkarun da tashin hankalin ya afku abokin aikinmu lawan bukar ya tambayi shugaban cndh khalid ikri ƙarin bayani ga fasarar kalamun da ya yi Burin da muka sa gaba shine mutuntawa da saka tsofin mayaka a cikin harkokin tattalin arziki tare da sakin su domin ganin an samu zaman lafiya tsakanin al'ummomi. Saboda haka hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasa za ta zagaya a wasu yankunan jihar Difa da rikicin ya shafa domin waye kan al'umma da wasu masu hannu a cikin lamarin a game da mutunta ka'idodin 'yancin ɗan adam domin ganin an yi nasarar mayar da waɗanda suka tuba cikin al'umma da tsofin 'yan kaso sanadiyar ayyukan ta'addanci a jihar Difa. Za a kuma wayar da kan al'ummomi dangane da mutunta hakkin bil'adama na tsofin mayaka da suka tuba da waɗanda aka sallama saboda zaman lafiya ya shimfiɗu. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zango FM. Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Tirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba biyar 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. shirye shirya Studio Kalangu ke sauraro daga nan birnin Yame yanzu kuma ga rahoton na musamman. Al'umma musulmin Nijar a jiya sha shida ga watan Mayu suka soma ɗaukar azumi, kamun wato baki da kuma wato buɗe baki da ake yi da asuba. Wannan shine ne hirar da Nafisa Adamu Sirfa ta yi da Abdulkarim Abdulrazak Bello ga kuma irin galgadin da ya bayar a lokacin sahur da kuma na buɗe baki. Azumi ya kumshi tsallake cin abinci na rana ne, wannan abincin na rana shine yake rike cikin mutum kashi hamsin cikin ɗari. Kenan da zarar an tsallake wannan abinci na rana, na farko abin da ya kamata a yi shine a yi suhuru ƙarshen lokaci na shigowar alfijir. Kenan zai sanya wannan abincin ya daɗe yana aiki a cikin cikin mutum. Kuma abincin ya kamata a ce cimaka ce kamar tuwo koko, a gaskiya ba abu ne mai kyau ba a ci abinci ko wani abu mai sukari da yawa. Kenan irin wannan abinci shine ya kamata mai azumi ya yi amfani da shi wajen yin suhur, domin suna da amfani wajen gina jiki saboda cimaka ne da suke tsawaita yin fitsari. Saboda a lokacin da ba a azumi ko mutum ya yi fitsari da yawa yana da damar ya sha ruwa ya maye gurbin ruwan da ya batar. To da yake lokacin azumi ne da zara aka sha ko kuma aka ci wani abinci mai sa mafitsari da yawa abin yana iya kawo wa mai azumi matsala. Shi kuma a lokacin buɗe baki matakin da ya kamata mai azumi ya ɗauka shine ya buɗe baki da abinci wanda bai da nauyi kamar amfani da dabino da kuma kayan lemu ba abin sha mai sanyi kwarai ba da ma abin sha wanda bai da zafi kwarai saboda suna da amfani fiye da kayan sha masu sanyi. Sannan daga baya mutum ya taɓa waɗansu ababe kamar zogale, salati daga nan kuma sai mutum ya ci abinci mai nauyi. A lokacin ne na'ura mai sarrafa abinci take da damar yin aiki sosai. Abin da ba a so a yi a lokacin suhur shine mutum ya ci abinci fiye da kima, saboda waɗansu suna yin haka domin cike giɓin abin da ba su ci da rana ba. A takaice dai a lokacin azumi abubuwan da ake fama da su shine wa ciki da dai sauransu. Euh, da kuma haka muka zo ƙarshen labarun da harshen Hausa, a madadin dukkan abokanan aiki ya kasance wanda ke nan yame da wanda ke can cikin yankunan ƙasa baki ɗaya da suka dafa shirin ya zo gare ku, anan ni naku ɗan badan da Arlit Malamin Mangungun ke ku sallama sai ku tarbi Habibu Garba a cikin labaru da harshen zabarmanci a sharuwa lafiya. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.